Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes du studio au Kalangu. le bus de la Fada va vraiment partout dans toutes les régions du pays. On est vraiment partout aux côtés des jeunes. On parle de tout ce qui touche les jeunes, des sujets qui plaisent à ceux qui fâchent. Aujourd'hui, nous sommes dans la capitale du Damagaran, région de Zender, à plus de 800 km de Niamey, aux côtés des jeunes da fatan mun ku lafiya kuma mun gode da wannan tarwanda kuma na merci pour la mobilisation cikin shirin mu na yau muna so mu yi hira bisa kan amfanin da matasan da magaran suke da yanar gizo da kafofin sada zumunta quelle utilisation ils font de ces outils et quelle est la qualité des contenus qui circulent. Depuis 2019, il existe une loi numéro 2019, barre 33, du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité. Mais mun gani wannan duka de hana matasa su yi de ce suka gara ma a wataran bisa kan yanar gizo da kafofin sada zumunta. Ga munan dai a yau à la Maison des Jeunes, plus précisément à la Direction régionale de la jeunesse et du sport de Zender. Na muka ɗora tamu tare da namu wanda muka gayyato kuma ko in ce suka gayyato mu ku da ana <laughs> muna dai tare dai nous sommes avec Salmu Moussa de la structure des jeunes Uriport murya matasa Salmo yake dauki micro kusa da ke ina ça va La lahiya lau ina yini ko lahiya lau mun tardo ku alhamdulillah san zuwa to barkar fada ismailu Hammi, eh, du groupe Initiative Citoyenne des Jeunes. Ça va, tu vas bien Ça va, Alhamdulillah. Merci d'être là. Nous sommes aussi rejoints par d'autres invités qui vont se présenter. Ça va, ma belle Ça va, Alhamdulillah. Tu vas bien Et le nom, c'est Marceline. Marceline, ok. De quelle structure You Report. You Report. Nous sommes avec Abdelkader du Régepont. Le réseau des jeunes pour l'usage positif du numérique. Ça va, Abdelkader Oui, ça va, ça va. Merci pour la mobilisation, merci pour l'accueil. Je vous en prie. Il nous a tout facilité ici, <laughs> franchement. Nous sommes avec Issaq Abdelaziz du COVAC, comité d'éveil et d'action citoyenne. Ça va Isaka, tu vas bien? Eh bien. Merci. Eh, amna na fa da yin hot barkallah muna tare da Hajara Hassan Ibrahim du fil. Ça va Tu vas bien oui, Ça va, je vais bien. Merci d'être avec nous ce soir. Mohamed Souleyman de la GCI Zender. Oui, ça va, GCI Ça va, ça cher ami. C'est bon Tout va bien, Alhamdulillah. Super. Bah, les autres qui viennent de nous rejoindre avant nous prendre, euh, vont se présenter au fur et à mesure. Euh, voilà de l'émission. Amis de la Fada, notre rubrique qui est rose sur l'émission Tout ça la Fada et la chronique sera aussi de la partie. Les réseaux sociaux, c'est outil à double tranchant. Leur utilisation par les jeunes ont été au cœur de plusieurs débats, Dans le nôtre qui nous amène aujourd'hui. Direct, je vais à ma première question. Zanwara Abdelkader, qui est vraiment dans le numérique, Eh, cikin invitakin namu ya kaga amfanin da matasa suke yi kafofin sada zumunta a nan garin assalamu alaikum wa alaikum salam yawa na gode da wannan dama da ko bani wanda zan yi dan jawabi dan tsokaci bisa kan harakar da ta shahe mu wadda take ci mana tuwa kware a yanzu gaskiya dai alal misali aka dauka a general kwa shi yanzu da aka yi shi akwai abubuwa da yawa wanda zan gwadi <clears throat> kamar advantage shi kamar amfanin na shi kwa mm. wanda saura suke yi alal misali yanzu alal misali aka ɗauka wanda suke zuwa lakwal yanzu akwai wanda in eh, facebook ne in whatsapp ne in mine ne ma in internet ne su shiga akwai wanda suke research su zo saman whatsapp suna kiran group na exercise wanda duka suna yi ko kuma tsakanin su da mushi ai group wanda ko a gida ne ma ana yi a ce da ka tashi eh, ka tahi call eh, ko kuma ka tahi wanga yanzu ai group a ce to annan a cikin group na za a rika exercise kenan mushi na explication shi ma na cikin group kuma yana controlling yanda tahiyyar group take ciki banda shi kuma hallo yanzu sai a zo in harkar research ne suna shiga internet da he ka tafi wani guri ka dauki tsawon tahiya ka tafi bibliotheque ka ta ina ne ka research yanzu da ji akwai bibliotheque a akwai su librori iri iri wanda da ka diba zaka gane su ka same su mm. saura kuma bisu ma san ba da yar shi wannan abun da aka ba su me yake ni da war tunda yanzu mu ta ku gani ya dauki foton shi alal misali hoto wanda bai kamata bai dora shi burluyi bai san ba me yake ni sai ku ga dora shi a saman staci ko kuma dora shi saman facebook bai sani ba bai ma sani ba bai ma san ban meye an wani wannan ko bai san abun nan ina zai shi bai san ba illa abun wannan sai ya dauke shi dora a sama shi buluyi kamar wani abun burgiya ne ko kuma abun wangane yana da salula kenan dai kamar a ko ina dai matasa dai nan gare akwai masu unhari da shi eh, cikin harkokin su ne da kullum kamar karatu da kace ha zan mu zo hallo a fannin business kuma kuma akwai wanda hallo si ba su unhanin kirki da shi da hakan dai yanzu mun ji sar mai bar mu ji ƴan mata su kuma yaya ne mm, salmu wala sunana dai salmu mhm. a bisa kan harka me yake ce mishi yanar gizo wannan da ƴan mata suke utilize masha Allah yanda kamar kadir ya gayi ana gani ƴan mata wanda yau bisa kan harka internet bisa kan harka yanar gizo suna suna bude entreprise su. wasu daga nan ne suke sai da kaya wasu ba su zaman banza fi sibila suna aiki kuma hallo dai da lotar kote zuma ana samun 'yan mata wanda kawai abin da sha musu kai a yi tiktok kawai a kare a sharawa a yi wane ne shi kenan ba babu zancen ya za a yi mai ake ce mishi portable ina yau ya kami ni kuɗi ya za a babu shi mai amma masha Allah dai kaɗan kaɗan ana tahiya kadai amince da yanzu 'yan mata abin da ya sha musu kai kawai yin tiktok shi kenan tiktok kuma na vu wanda 'yan mata gashi na mutane da yawa wanda daga tiktok suna cin abincinsu mhm, mhm. kenan yanda za ka yi ka ci abinci bisa kan tiktok shi dai ne yanzu bisa iya ba amma shi dai harakar tarawa da wane ne shi dai ne abin da ya sha musu kai an <laughs> yi ganin shi mhm. to abin da nake so sani a cikin kuna akwai da ke iya gaya mini kaman irin amfanin da suke iya ci da shi kuma les jeunes peuvent tirer vraiment profit de ça ga mu sunanka Assalamu alaikum, moi c'est Haris Ousmane. To, sanin karazwa. zuwa. Tu es de quelle structure? Je suis de Kovac. Kari tambaye tawa, yani matasa suke e cin moriya wannan utikin. Comment eh, en profiter au max? Bon, en tout cas, ni dan kasuwa ne. Ina kasuwanci eh, réseaux sociaux ina tirant profit sosai da shi. Saboda a yanzu zancen da nake muku kafin in ta Nigeria so guda sai in yi command eh, ya kai goma zuwa ashirin. c'est-à-dire pas besoin de me déplacer banda eh, banda comment on appelle ça banda hurumin gusa kwa wala ba dole ka gusa ba dole he na na na tahi ba kawai lallaba in tura musu kuɗi sai su turo min kaya to wanga shine advantage kin wala donc a wanga guri ina iya cewa rezo sosiyo ya yi kawo mana wani sauki sosai a harkan kasuwanci hmm. kenan ana iya cewa kamar wannan kafafin sada zumunta da yanar gizo ya kawo wani canji hakan ga plutôt positif dans la vie des jeunes ou, ou pas eh, donc ana iya cewa eh, den kote daga wani share yanar gizo-gizo akwai avantage da dama biskanta yanzu kuka ɗauka don lemon dojardu a cikin rayuwar ta yanzu ta wanda baka iya minti guda kana so ka ji labari surtu yanzu in kuka ɗauka yaƙe-yaƙen da yake mu da sauransu harkokin da suke ta shiga suna ta fita don sai dole ne in ana so a san wani abu so dole ne sai an bi ta yanar gizo-gizon nan kenan shi avantage kin shi bremen sanu perme yana ba mu dama mu ji labaru kuma mu yi wani business mu da dama ma yanzu harkoki yanzu sun koma kan eh, yanar gizo-gizo biskan harkar eh, business da sauransu kasuwanci da hmm. sauransu da dama an yi ma a whatsapp facebook etc duk kuna ganin shi temps. Là, je peux dire qu'on a fait un minute tour d'horizon euh, de comment ça se passe ici chez vous, l'utilisation que les jeunes font euh, de ces outils, de ces réseaux sociaux. Mais avant de poursuivre euh, cette émission avec nos invités, je vois beaucoup de miss qui m'entourent, ça c'est super, on aime bien recevoir les filles sur cette émission. On va écouter la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. De la rubrique rose de ce samedi, avec moi Rookie dans l'espace santé et bien-être, vous découvrirez comment soulager les brûlures d'estomac avec des ingrédients à portée de main. Et dans l'espace astuces beauté, on va parler de l'acné et comment s'en débarrasser. Ça sera avec moi Fanta. Et enfin, en cuisine, dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et sauces feuilles. Ça sera avec moi Bibi. Salut les filles, j'espère que vous vous portez Très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un mal-être assez fréquent chez certains d'entre nous. Il s'agit des brûlures d'estomac. Cette sensation désagréable qui peut nous surprendre à tout moment de la journée se règle avec des ingrédients et épices que vous pouvez trouver même dans vos cuisines. Le premier produit, c'est le lait. Un verre de lait froid peut nous soulager en cas de brûlure d'estomac de façon temporaire car son pH, c'est-à-dire le pH du lait, est moins acide que le pH de l'estomac. Si vous ne tolérez pas le lactose, ne que contient le lait, cette astuce est déconseillée pour vous. Le bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira le niveau d'acidité de votre estomac. Il fonctionne comme un antiacide. Cependant, ces remèdes naturels ne remplacent pas les traitements médicamenteux qu'on vous prescrit dans les hôpitaux et centres de santé. Donc, hâtez-vous chez un médecin si les brûlures d'estomac persistent que je le confirme parce que euh, à mes débuts de crise d'ulcère, j'ai fait vraiment un traitement choc et on me l'a fait à la clinique et depuis, ça fait des mois, il n'y a plus rien. Donc vraiment, le mieux, c'est de se rendre dans un centre Les astuces là, c'est pour les flemmards. Hein. <laughs> un vrai traitement, c'est mieux. Merci. À toi, Fanta. Coucou les filles, cette semaine, comme je le disais, on va parler de comment se débarrasser de l'acné. Mais avant, il serait intéressant de savoir reconnaître les différents types d'acné. Pour faire simple, L'acné, c'est une inflammation de la peau caractérisée par des points noirs, des points blancs et des taches rouges. Pour faire encore plus simple, c'est ce que nous tous appelons les boutons. Mes petites recherches un peu partout sur le web m'ont amené à conclure qu'il y a plusieurs types d'acné. Numéro 1, il s'agit de l'acné juvénile. C'est l'acné classique de l'adolescence, les boutons qui apparaissent à la puberté. On les appelle aussi polymorphes car les boutons prennent différentes formes. L'acné commence très souvent avec l'apparition de points noirs et des microquistes ou comédons fermés exclusivement sur le visage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'acné hormonale. À la base, l'acné est toujours hormonale puisque la sécrétion du sébum est contrôlée par les hormones. Cependant, il existe des cas où un déséquilibre hormonal peut l'expliquer. Par exemple, l'impact du cycle menstruel féminin c'est également largement impliqué dans l'acné avec une intensification des boutons en période prémenstruelle. 50% des femmes adultes acnéiques observent une évolution de leur acné au cours du cycle avec une poussée de 7 à 10 jours avant les règles. L'acné apparaît le plus souvent sur le visage mais aussi sur la poitrine, le dos et la partie supérieure des bras. L'acné touche environ 90% des adolescents. Elle génère un plus grand nombre de consultations médicales que n'importe quel autre problème de la peau. Je m'arrête là sinon il y a encore plusieurs autres types d'acné. Demain, on verra comment s'en débarrasser à travers des astuces naturelles. Hum, hum, merci bien, Fantala. On passe à la cuisine. Nos amis jeunes, comme je le disais tantôt dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et feuilles, des astuces que j'ai découvertes grâce à une amie malienne. Ces sauces traditionnellement consommées le soir, accompagnées de la pâte de maïs ou de mil, sont quelquefois préparées avec peu d'ingrédients et d'assaisonnement, ce qui est bien dommage les filles. En intro, ne fermez plus vos marmites après l'ajout du gombo ou des feuilles, cela permettra à vos sauces de maintenir leur texture gluante qu'on aime bien. La première astuce est la friture du sumbala avant de le piler, ce qui va atténuer sa forte odeur et rendre son goût meilleur dans vos sauces. Puis l'ajout de la pâte d'arachide dans la sauce gombo ou les sauces feuilles. Pour les meilleurs résultats, ajoutez-la au même moment que les épices pour la faire frire avant d'ajouter l'eau. Essayez et vous aurez du mal à faire ça dans vos prochaines sauces. La suivante astuce, je vous conseille de tester l'huile de palme rouge dans vos sauces 10 minutes avant la fin de la cuisson. Un véritable voyage à la côte. Enfin, ne lésignez pas sur la qualité et la quantité de la viande. Perso, je préfère celle de mouton, de poisson frais ou fumée dans vos sauces. Elle mérite cette attention et vos papilles méritent le meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, euh, nos amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Eh tu ta plus belle mélodie. La FADA installée à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Yo, Voilà, quand les jeunes ils parlent sur les réseaux sociaux, ici à Zander, ils parlent plus de quoi Ils parlent éducation. Qu'est-ce qui les intéresse comme thématique c'est plus la sécurité, c'est la consommation des stupes, c'est les sensibilisations sur la santé de la reproduction, c'est la politique ou c'est quoi Bon, c'est surtout la politique. Oui. Les jeunes, ils sont très politiques sur les oh, réseaux sociaux ici surtout chez nous, à Zander. Hmm. Il mm. n'y a que des jeunes euh, politiciens. Ah oui <laughs> Que des jeunes politiciens. Oui, sur les réseaux sociaux, tu verras des jeunes, les influenceurs beaux. sur les réseaux sociaux, les influenceurs. La plupart des 80% eh. des. Oui, en tout cas yo comment siyasa dan kelsan sans hallo Comment suki ma em partin su ne ma gogormaya ko kan ne ma sike ma gogormaya ko kuma yin suke kuma yi sa to ga ya mun suna ka ça va ça va vous allez bien ça va bien tu t'appelles comment Mahamadou Mahamadou moi je suis parmi les web activistes okay. ici de la ville des Anders uh-huh. c'est que nous les thèmes que nous abordons ici à Zender ce sont les thèmes liés à la gouvernance est le problème que nous sommes en train de vivre ici dans la ville des Andes. yanzu kamar misali eh. a damagaran matasa na damagaran kuka diba mm. duka profil wanda dai wani yawanci suna sa zandar eh. za ku gani yawanci akwai matsala ta ta bara ta ita ma ana yawan wannan publication yake akwai matsala ta ruwa eh. wadda har ita ma tana nan matsala ana yawan yin ta kuna jina daga shi kuma akwai matsala ta rishin aiki wanda matasa suna nan kullum ana ta matasa ba su da aiki ba su da aiki a nan jihar da magara mm. kamar su ne wannan abubuwan tam tam wanda ma ke ci a hausa ko mudu'i mm. eh, wanda wanda ake ake yawan ake yawan kuma da haraka kamar eh, zaman lahiya da za haka zaman lahiya tout ce qui est sécurité, tout ce qui est paix, tout ce qui est Voilà, la cohésion sociale, wani wani ne la sécurité, harkar problème okay. d'eau, wani abubuwan duka ana yi. kuma daga shi wani bangaren kuma a da kuma buskan ta ga wani hanyar za a iya taimakawa don a yi mulki da kyau labon governance don dai komai ta yi daidai don komai ta yi daidai saboda mun gani da yawa yanzu barin ba ku example daga rezo sosai da ko wata rana inda wata publication kin da aka yi kuma publication kin ta yi resir wata ce ta yi publication sai ta ce me yasa a ko ina kama ko university ko CSI ko wani wane ne sai a aje preservative eh. me alorki a eh, genetic eh, wanda mata suna so wani bi ya mm. hana yana hana su yana hana su kur yana hana su aiki in abun ya zo sai gida me yasa shi publication ake ake Eh ben oui, bravo là. Ça va dans le bon sens, on s'applaudit. une publication wanda ke un impact positif buskan harkar rayuwar dan Adam. Ok, là elle vient vraiment d'aborder une question qui, touche à plein de filles. Et là, on est entouré de filles. On aimerait bien savoir quand les filles qui sont dans les organisations, qui sont dans les associations, sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles abordent comme thématique une structure kinky. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, sunana Umalher Umaru. Ok. Et eh, je suis responsable et you report commune 3 comme présidente et eh, jeune fille leader Nézender. Ok, que je kenan. Oui, que <laughs> je je suis aussi dans les Japon. Eh, <laughs> les jeunes, ils sont dans, dans, dans une multitude de structures. Ben, c'est bon, la lutte continue, voilà. Ok. Qu'est-ce que vous abordez comme thématique sur les réseaux sociaux, vous, les jeunes filles mafi akasarin abubuwan da ake yi sai surtout les partages par exemple in an yi formation et autres. Mhm. ok et par exemple in an yi wani formation an bas de horo ko mm. da sauransu eh, qui nous concerne mhm. la plupart des cas Oui. okay. ni ba na mance ba eh, eh biskan abin kaman kaman mm. vbg da wani eh, biskan leadership entrepreneuriat voilà eh. duka de da c'est surtout ça qu'on aborde et puis je m'excuse uh-huh. à Zender, <laughs> à zender la on dit, ni ina surtout la seule page qui influence c'est surtout la page Zender Labari. Mhm. Et puis malheureusement, les administrateurs ne sont pas là. C'est la seule page. Moi, je pense. Voilà. Il y en a, mais Ok. Mhm. Il y en a, mais comment est ce page qui de regroupant la plupart des Zenderois qui sont ici à Zender et qui sont ailleurs. Ailleurs. Oui. Ok. Donc, globalement, on voit la gouvernance, les, les préoccupations des jeunes sont vraiment des thématiques que vous abordez euh, sur euh, les pages les plus suivies euh, des réseaux sociaux ici à Zender. A est-ce que à lokacin ana shirye-shiryen examen ne a recherche, ta recherche a yi ta recherche koko lokacin siyasa ne ya taso koko quand il y a un souci quand il y a un problème euh, de sécurité par exemple vous voyez les jeunes réagir c'est à quel moment que les jeunes réagissent vraiment sur les réseaux sociaux koko lokacin sallah ne a été ta barka da sallah koko à quel moment ne ko san valentin ne ko wani lokaci ne ha ga mun sunanka yawa mhm. euh, na tare da Mohamed Suleiman Okay. voilà Eh, de la GCI a hmm. justement <clears throat> donc uh, biskan abinda lokutan da mu matasa muka ganin muna yawan amfani da su irin wannan kafafai na hmm. yada labarai hmm. ko kuma na zamantakewa da sauransu shine akwai lokuta kamar yanzu kuka dauka lokacin eh, in akwai matsala guda yanzu misali muka dauki matsala ta security duk da yau muka ji labarin an kashe mana sojawanmu wanda suke hilin daga a difa ko a talaberi za ki gani yau cewa ko bakka hawa wasa za ka ji an ci maka yau na gani an samu ni yau an kashe wani mutum an kashe wannan labarin wannan kadai a wani lokacin ya taso talamanke mutane suna da son juna suna da eh, rikon eh, jin kishin nasu don in suka samu wani labarin suna so su wada shi don ya kasance mutane sun dan farga kuma an kama masu wannan eh, masu kare mu a hilin daga ya kasance population sun kama musu don ganin cewa wasu matsalolin na security mu ma mun ka gudu mu don ganin cewa an magance saboda ba komai bane gwamnati za ta yi bancin shi kuma hallo akwai kamar da kika ce lokaci na eh, siyasa Ah. lokacin siyasa ya zo yau muna ganin a matasa musamman a dama garin za ki gani rezo sosiyon mu sai a hankali yau in ka hau whatsapp za ka ga statue in wancan yake kana cin mega da sauransu ko kuma in wata activity ta zo yanzu misali ni jiya ina cikin wata kungiya wadda take nan tana gwagwarmaya bisa kan abin da shahi eh, cohesion social and milieu scolaire actually ma daga can nike da na dora statue da yawa wancan kana dauke mana mega amu me dole sai da ya kalla tun daga na farko a ƙarshe farko parce ya san da tematik ce wadda take da eh take da muhimmanci a cikin yau al'ummarmu saboda yau matasanmu yau gwagwarmar da ake dukkanin mun sani da yau muna mun shiga cikin forum wanda ake cewa na education da eh, ana aka yi a damagaram kuma kira ne wanda aka yi ya kasance ta su sosiyon wannan mutane da yawa suka samu labarin wannan masu hannu da shuni suka kama tunda ni ina cikin wata wani wadda ta yi kuma alhamdulillah aka samu finansama wanda yau muna nan muna aiwatar da wannan eh, activity na cikin projen wannan wanda ya samu don shi mine ne saboda me yasa saboda mi yaki da eh, shaye-shaye da ake a cikin lakwal daban-daban da kashe-kashe da buge-buge da duka wasu abubuwa da ake wanda ba daidai ba ɗazu aboki aiki na eh, aboki na yi maganar cewa akwai bara barace barace sun yawa a yau garin yau direction regional de la promotion de la femme protection de l'enfant bata iyawa ita kadai dole ne sai mu mun kama a matsayin mu na matasa dan ganin cewa eh, wannan eh, yaran namu da suke nan suna zawa daga kauyuka periphery daban-daban ya kasance an wayar da eh, ma uwayensu kai cewa su ma suna da abin da ake cewa durwa a ledication mm-hmm. parce duka wannan abun yana cikin abin da yau fisibilayi nake ganin akwai karamcin yaɗa shi a rezo su shu sansarman akwai karamcin yada shi kamar da wani aboki na hodi dazu cewa yau da su shi da bandar ce ni zancen da yake muku yanzu ban na ma facebook furkuwa farsukiyo yan muman na gani cewa mutanen da suke facebook ba mutane bane wanda zaka iya suivor a yau wanda nake iya suivor ina ganin sa a twitter a wanda nake suivor yau ina da contact din su je vois leur post sur statut ça me suffit in dai saboda in suivor din su ne mais in naje statut sai ke gani in naje eh, le post da ake ba kuma bane sai dai a rika sa nudité na banza dohi bisa kan facebook et la tout ça la qualité des contenus est plutôt douteuse justement d'accord tu sais ce qu'on va faire donc je vais va revenir vraiment sur cette question. On va arrêter donc. <laughs> non, on va, on va revenir sur cette question parce qu'on a une question spécialement sur ça. Justement, euh, ces contenus qui circulent, la qualité de ces contenus. On va revenir sur ça. Mais avant cela, on va aller en musique. Émission qui était la Yancy kuma nous proposons toi Karzam Shakatareta, une musique qui vous parle, que vous aimez bien ici. Voilà. Je mets quoi Oui, ici à l'intérieur. Babana Iso. Yawa, okay. yawa. Garina Iso. D'accord. Ah, c'est ça, non Baba, quoi, on va Ok, Baba Mou Yawa, yawa. Garina Iso. Garina Iso. Zawa Niki, Zawa Niki. <laughs> ok, super, on lui là. Ah, voilà, on va aller avec Baba Nocif.

ta layawa taku muke suna ta tabawa matan da su muke ta damawa yara cewa suke baba Allah rikama ni da mata ai babu bashi kauna babu bashi su waye su baba ne yaro ya ji ya san nasa yawa ne kika biya kawo malam babu bashi ni ne mugun MC kai kwa sai da haushi so babu ya so baby bauta ne yoru duk shiko ya sarki da mo in baka yakuwa yau muna hawa suna ta faduwa tana just me ina fuck you ta ni ke dole ta ce thank you maganin mari a aka a fara gayi mun gani to haddasa ta gaya ba kudi wai gaita yanda ba hali shi ko banza ne su suke suna ta layawa taku muke suna ta tabawa matar da su muke ta damawa yara rawa suke suna ta layawa taku muke suna ta tabawa matan da su muke ta damawa yara cewa suke ba Allah ma waka ni ke ni don duniya ta amsa yau na huto kai dole ne su duka a gaida na goye a don uwa ta amsa kayi dan hali kai gobe dan asanka yace ni uban wa yace ni ubansa baba hadda zagi baya da amsa duniya rawa yan mata C'était Baba Nocif Naïso. On revient à la FADA installée euh, à la direction de la jeunesse et des sports. Nzender MGC Inzender. Kuma hira da muke yau, amfanin da matasa suke da yanar gizo. Zan je ka tambaya ta euh, La loi du pays sur la cybercriminalité adoptée en 2019 criminalise duka wanda ya sarrafa video ko hoto ko wata kalma ya gai, ko wata kalma de nature à troubler l'ordre public ou apporter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information qui wani ko wani tashi hankali ko wani rabanci hakan ga est sanctionné par les juridictions et peuvent aller à des peines privatives de liberté et des amendes. Yanzu ka har zancen la qualité, na kusa da ni yayi la qualité des contenus qui circulent. Par rapport à ça, est-ce que kuma kuna da irin wannan matsalolin kamar da muke gani cikin kingin birane? Yara suna sa fotuna, wasu video à caractère sexuel pornographique qui circulent malheureusement. Est-ce que vous avez rencontré ou vous rencontrez ce genre de problème sur les réseaux sociaux ici à Zender Qui peut me répondre Ben les filles, les garçons, tout le monde peut répondre à ça. Ça dépend de ce que vous avez vu. Salam alaikum. Ismail Hamim Oui, Ismail. groupe mhm. d'initiative citoyenne des jeunes. Uh-huh. to lalle ina iya cewa eh, matsaloli ne wanda sun zama ruwan dare game duniya ko ina akwai su amma lalle a dama garam ana cewa abin nan bai dauki kamari sosai ba saboda fi sabilillahi akwai eh, hirai wato kumiya akwai hirai wato addini da yake da tasiri hal gobe a nan cikin garin na da magaram da ma ƙauyuka wanda suke zagaye da babban birnin da magaram eh, lalle ba za a iya cewa babu shi ba kwata-kwata lalle wani bi 'yan matanmu suna ɗan zabarewa suna dan kauce ma hanya wannan kuma yawanci wato shine ake ce ma influence na su wanda suke cikin kafafen sada zumunta wato eh, ana kaman sa musu cikin kwakwalwa cewa da suna iya wannan abu musamman wanda suke bin shafi wanda suka shayi kasashen turawa wanda a mm. kulliyomin su wannan aikin su kenan addinin su ya ba su dama su ta gwada musu cewa suna iya yin nan wasu 'yan matan in suka gani nan suna iya wato dan rabewa amma fi sabillahi ana ci gaba da wayar da kai musamman su da kansu wanda ake ce ma lansar da alert wai suna suna ɗauka wannan maudu'i kan wa tarbiyya kan abin da ya shayi eh, kauce ma hanya vala eh, wani depravation de mers suna ɗauka irin wannan maudu'i fi sabillahi ana iya cewa wani bi'in mu suna ganiya kuma ƙungiyoyin matasa suna nasu kokari su ma wajen wayar da kai tare da ta hanyar laccoci ta hanyar eh, tattaunawa a bakin buta shayi kamar irin wannan wanda muke yi da dai sauransu. Shawarar za ku ba matasa fuskan amfani da ya kamata su da wannan yanar gizo wata ce cibiyar criminality nan ma akwai Wato aya doka ce wadda eh, mu dai a matsayi na wato matasa wadda muke yaƙi da ita. ko in ce mm. muke yaƙi da wasu shahi na cikin wannan aya doka mm. saboda aya doka ce wadda muke gani mu tana kawo wato karancin cin moriyar kafafen sadarwa ko kafafen sada zumunta wato saboda kamar ana tilasta ma mutane da wato gayin da ya kamata ka yi amfani ko ka ci moriyar wa'annan kafafe shi kuwa a matsayi na mu ta Nijar wadda take cikin tafarkin demokradiyya wannan wato inci na ka faɗi albarkacin bakinka na ka kawo duk irin kukanka ka wallafa a idan duniya ka gayi wanda ya lahi ka gayi wanda bai lahi ba wato idan dai aka ce akwai irin wannan ayoyin doka wanda suke rage wannan hili na cin moriyal wato wannan wato ci gaba na tafarki demokaradiyya akwai matsala hal a gobe muke yaƙi wato da ita wannan wasu salsala na ita wannan ayar doka na ita wannan ayar doka mm. me global akwai akwai matsala sosai tare da wannan ayar doka in ka doka kaman yau abin duka siyasa ne ta rage ta kutso cikin kan wannan wato al'amari yau idan wani dan siyasa misali wanda wanda yake nan ta yawa wanda yake nan ta wanga gashi yana jira in kare ya matsin kare wallahi dan shi ma zai hira da ku de hein. Parce que celui, il va parler en fait spécifique, spécialement, spécialement de comment vous gérez euh, ces restrictions et comment l'utiliser à bon escient, comment utiliser ces outils à bon escient et comment gérer les restrictions, comment encadrer ce qui se passe, comment mieux encadrer. Donc là, vous allez aller vraiment en profondeur, on va se laisser aller quoi parce que ni ça <laughs> ni ma ka stressé na. <laughs> Ma kan yabon kwana ko kotoro kotoro ku. ba Olivier Dama chronique et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. J'espère que votre semaine a été merveilleusement bien et le week-end s'annonce aussi bien. Cette semaine, certains internautes nigériens se sont exprimés et ils ont donné leur point de vue par rapport à la participation des artistes nigériens à la compétition continentale des Voice, la plus belle voix d'Afrique. La participation des meilleures voix nigériennes à cette compétition n'est pas au goût de tous les Nigériens. Les uns estimaient que la carrière de certains artistes qui participent à des Voice méritait mieux. D'autres estiment que chaque occasion pour se faire une visibilité doit être saisie et exploitée dans ce débat entre deux parties ayant une vision différente de la popularité, du talent et du cheminement de la carrière, quelles leçons peut-on retenir Eh bien, parlons-en dans cette chronique. Première leçon, à chaque artiste, une stratégie, un plan, des objectifs. Et nous, en tant que mélomanes, notre devoir est de les soutenir en consommant leur musique et leurs produits dérivés. C'est la fin qui justifie les moyens, dit-on. Deuxième leçon, à l'ère des réseaux sociaux, les critiques et propositions des fans sont une preuve d'amour, d'attachement et de considération. La preuve que ces derniers s'intéressent à votre art. Certes, des fois, ils y vont fort dans les critiques, mais qui aime bien, châtie bien, dit-on souvent. Et vous, qui nous écoutez ce soir, quelles leçons avez-vous tirées de l'affaire The Voice Rendez-vous dans une prochaine chronique. D'ici là, portez-vous bien et surtout, Allons décrocher les étoiles. Merci bien, Oli. Donc, c'est la fin de cette émission Français Oussard. Merci à tous ceux qui étaient là. À nos côtés, on a parlé vraiment de cette thématique qui a fait couler beaucoup d'encre et vraiment qui a fait réagir beaucoup de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, l'utilisation que les jeunes font des réseaux sociaux. Yanzu, à peu près c'est un peu comme partout. Les jeunes utilisent, que ce soit pour leurs études, pour leur business, ou encore pour partager des contenus qui sont plutôt délicats ou qui dérangent. Donc on va se dire... Euh, à très bientôt sur une autre thématique. À